da suke yan gari bawan Allah ya yadda shi idan wani wanda ya samu wannan bayani ya ji sai zoye bayani irin shi da kuma abubuwan shaida da zai nuna cewa na shaɗe ne har yanzu wanda za mu kira don ci gaba da gabatar da wa'azi insha Allahu kafin wanda kuma zai biyo masa baya shine ustaz bashir umar kashere shatiman barno shine nake farin cikin gayyata kafin ya iso kuma alaramma ahmad gashuwa daga jihar yobe zai zo karanta wasu ayoyi daga alkur'ani alaramma hafiz ahmad gashuwa فلتقرأ لنا ما تيسر لك من آيات الله الكريم أعوذ بالله لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسد يدي إليك ما أنا بباسد يدي إليك لأقتلك إني عقاب الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من عذاب النير وذلك جزاء الظالمين فدوأت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من القادرين فبعث الله غرابا يبعث بالألل ليريه كيف يواري ليريه كيف يواري سوءة فيه قال يا ويلتي أعجلت أن أكون مثل هذا الغراب أن أكون مثل هذا الغراب بواري ذا وداقي فأصبح صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين الحمد لله منا تعالى وعلا بوديا madaukakin sarki mai iko wanda cikin yardarsa da kaddara wasa kashi Allah ya nufe mu da amsa kira na jagoranmu na kasa da kasa, fadilatar shek muhammad sani jingir don mu taho wannan gari wannan headquarter namu don mu gabatar da wannan gagarumin aiki na karatu da karantarwa a ƙarƙashin wannan ƙungiya mu mai albarka jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna wacce marigayi a shek ismaila idris ibn zakariya ya asasa muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya kai haske kabarinsa ubangiji allah ya ji ƙarinsa da rahama da shi da malaminsa shek abakar mahmudu kunu. muna kuma ƙara addu'a da jagoranmu na ƙasa da ƙasa fadilatu shek Muhammadu sani yajin jingir jagoran suna a wannan ƙasa tamu najeriya jagoran suna a wannan nahiya tamu muna roƙon allah ya riƙa masa ubangiji allah ya dafa masa da mataimakansa na ɗaya a shek yusuf sambar cikin da mataimaki na biyu a shek sa'idu hassan jingir duka wa'annan muna musu addu'a shugaban kungiya na kasa a shekar nasir abdulmuhi da mataimakansa da darekta janar na 'yan agaci muna roƙon allah subhanahu ta'ala ubangiji allah ya ƙara musu nasara babu shakka bayan allah sun amsa kiran allah sun amsa kiran manzo domin irin wannan cika da wannan gari ta yi cikan kwari nan inda nake dubawa gaba gare ni haka rafakallahu ban ga iya mutanen da nake kallo a gabana ba nan ta kudanci idan na duba ban ga iya mutanen da suke tattare suke zaune suke tsaye akan katanga da wadda suke bayan katanga arewaci ma kazalika saboda haka ubangiji Allah ya faɗi gaskiya cewa kataballahu na ana wa rusuli kataballahu na ana wa rusuli إن الله قوي عزيز الله سبحانه وتعالى يا ربتا يا وجبتاتيوا لا أقلبن lallai zan yi rinjaye ana wa rusuli da ni da manzannina wa'anda ke goyon bayan littafina don mai inna Allah qawiyyun aziz ubangiji Allah mai ƙarfi ne gagarau kuma mabuwai saboda haka yan uwa musulmi yan Najeriya mu gane wannan kungiya ta jama'atu zalatul bid'a wa iqamatus sunna kungiya ce mai tarin albarka kungiya ce wanda ke tafi da haske da bishara cikin gida da waje dan me don mu amsa kiran Allah mu gudu tare mu tsira tare karkashin wannan jagora namu saboda haka kungiyar take gabatar da wa'azi a mataki daban-daban kuma daga cikin nasarar da Allah ya wa wannan ƙasa ta mu Najeriya da wannan nahiya ta mu Najeriya akwai samuwar kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna saboda haka waɗanda aka kira su basu amsa kira ba lati ubangiji Allah yana karban tuba su zo su karbi kalmar shahada su shiga musulunci ina waɗanda yake suna aikata shirka da sunan addini su zo su ainihin karbi suna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su daina yin shirka su daina yin bid'a su daina yin camfin, domin ranar tashin alkiyama dan bid'a da dan camfi ba zai shiga aljanna ba sewa sai wanda ya bi tsantsan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa kungiyar take magana akan abin da ya shafi sunna don mu aikata ta take yin tsawa akan abin da ya shafi bid'a don mu ne wannan bid'a da Allah ya hana shi yasa kungiyar take kira ga dukkan waɗanda suke danganta kansu da wasu ɓangare na addini wanda yake ba sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba to su zo ga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama waɗanda ke danganta kansu da ɗariƙa ta tijaniya waɗanda suke da salati wanda wai wannan salati ya fi alkur'ani kuma yana daidai alkur'ani so dubu shida so dubu sittin wannan gaba ɗaya ya saba dokan ubangiji Allah ya saba alkur'ani su zo zuwa ga suna ta annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani babban littafin Allah ne babu wani littafi da yake sama da littafin Allah yadda girman Allah yake to haka girman maganan Allah yake akan bayinsa saboda haka su daina wannan bata lokaci da rudin kansu su zo su rungumi sunna mu tafi tare kamar yadda shugaba ya bayani ina waɗanda yake yan shi'a waɗanda suke caza tarzoma waɗanda suke yawo suna zanga-zanga akan hanya suna zanga-zanga akan titi wannan ba zai karantar da mutane ba wannan ba addini musulunci ba ne addini musulunci yana karantar da mu natsuwa da kwanciyar hankali yana karantar da mu ganin girman na gaba yana karantar da mu jin tausayin na baya saboda haka abubuwan da shi'a suke shigowa da shi domin tada zaune tsaye in an tara zaune tsaye ba maganan wa'azi in an tara zaune tsaye ba maganan ci gaba ba gina hanyoyi ba kwalta ba kasuwanci saboda haka ya saba wa karantarwa na addinin musulunci saboda haka Allah ce kul jaa haqu wa ma yubdi al badil wa ma yubdi قل wa ma وما يبدئ wa ma yu Allah ya ce annabi sallallahu Alaihi wasallam ka gaya wa mutanen duniya ka ce kulja alhaku ka ce gaskiya ta bayyana gaskiya ta taho saboda haka jama'a 'yan najeriya mu duba mu adalci yanzu a faɗin ƙasar nan wace ƙungiya ce za ta yi kira jama'a su amsa kiran nan nata in ba wannan ƙungiya tamu ta izalatul bid'a wa iqamatus sunna ba wani jagora ne zai fito a ƙasar nan ya ce yana son mutane su taru cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali da sarakuna da ma'aikatan gwamnati da ainihin civiliya da 'yan kasuwa su zo cikin natsuwa su haɗu a wannan guri kamar yadda jagora na ƙasa fazilatu sheikh Muhammadu sani a jingir ya yi kira jama'a sun amsa saboda haka mu almajiran a shek Muhammadu sani a jingir jikokin ashe ismaila idris duk inda muka sauka da sunan wa'azi da karatu to fa ku sani asubahin masu laifi taimuni yi yan bid'a taimuni yi masu yin shirka ta yi muni inna idza nazzalna bi sahatil qaumi fa sa'a sabahul mundarin lallai idan wannan kungiya ta je ta sauka a gure to babu shakka a masu laifi ya yi murin yanzu duk wanda yake jin yana yin shirka ya shiga cikin tunani zuciyarsa ta yankwana wanda yake dan bid'a ne ya shiga cikin tunani zuciyarsa ta yankwana don me gaskiya ta bayyana kuma ana faɗan magana ne ba da ka ba ana magana ne da alkur'ani da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda kuma shi ne madogaran musulmi ga baki ɗaya duk inda musulmi yake a duniya babban littafin sa shine alqur'ani wanda duk yake akwai abin da yafi alqur'ani girma ko daraja to wannan ya fita daga addinin musulunci ya rija sai in ya tuba ya dawo domin mai maganar ubangiji Allah girman sa yadda Allah yake da girma haka maganar Allah yake da girma akan kowa saboda haka muke kira kan cewa lallai ne wannan kungiya aikin da take yi babu dare babu rana wajen nusar da al'umman kasar nan kiran su zuwa ga hanyar Allah nusar da su sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka duba a cikin risala ta Abu Zaidul Qirawani yayi magana cewa wal imani bi haudin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama da yin imani da kogin nan na alkausara tabkin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yake cewa taridu ummatu wal umma za su gangara su sha wannan ruwa din amma bai risala sai ce wai yuzadu anhu man badala wa ghayyara wanda wanda duk ya addini wanda ya canza addini bai yi shi kamar yadda annabi ya karantar ba bai yi shi kamar yadda Allah ya aiko annabi sallama ba babu shi babu sha alkausara don me dan ya canza ba yadda annabi ya karantar da shi ba ya canza yayi abin da Allah bai ce ba saboda haka ya zama nasa ba na Allah ba to dan uwa maimakon ka je kai naka ga izalatul bid'a tana kira tana cewa ka dawo ga littafin Allah ga sunnan manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi wa sallama ka rabu da maganar masu cewa salatul fajr ta fi alqur'ani sannan kuma su ce tana cin alqur'ani jama'a tambaya yaya za a yi a ce kai mutum ne ka fi daki girma amma kuma kana cikin daki kaga wannan ba zai ainihin karbuwa wajen mutane ba sa'annan kuma maganan Allah idan sun yadda cewa salatul ta Bala qur'ani to in sun zo sallah sai su karanta salatul fati a madadin fatiha sai su karanta salatul fati a madadin sura idan kuma ba haka ba to a aikace sun tabbatar da cewa salatul fati ba ta kai qur'ani ba ba san da ita ba salatin annabi sallallahu alaihi wasallama shi yake sama da dukkan salati gaba ke daya saboda haka ɗan uwa musulmi kana ɗauke hankalinku a yi ta koya muku rawa da waka da kiɗa a kashe muku zuciya maimakon ku zamanto masu abin kansu maimakon ku zamanto manyan mutane masu karantarwa masu yin karatu sai ku zamanto masu rawa a layi masu ihu a layi wannan kuma bai zo a cikin ajiyar musulunci ba annabi ya ce boyesu لأتمم مكارم الأخلاق وأمحق مآرف wa وأمر الجاهلية كله annabi ta an aiko ni in zo su shafe kaɗe-kaɗe da wake-wake da duk wani al'amarin jahiliya in cika ainihin wato kyawawan halaye kyawawan ɗabi'u daga cikin kyawawan halaye akwai wato bin sunan manzon Allah sallallahu alaihi sallama. akwai girma na gaba akwai jin tausayi na baya daga cikin kyawawan halaye akwai nisantan bid'a akwai nisantan shirka saboda haka wannan kungiya take kila da babban murya cewa a zo a amsa kiran Allah subhanahu wataala a nisan nisanci shirka a nisanci bidiya wannan shine hanya kawai wadda za ta tsira da mu a Najeriya ina kira da babban murya ya ku yan Najeriya ku zo mumbarin izalatul bidiya wai kamar sunna jagora na kasa fadilatu Sheikh Muhammad Sani Jingiri ya yi kira gabar da yamma kudu da arewa sun amsa waye saura a baya kowa ya taho yan shi'a ku zo ga wannan kira tijjaniya ku zo ga wannan kira kadiriya ku zo ga wannan kira sa'an nan na kaga bandiya ku zo ga wannan kira mu amsa kiran Allah mu amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum mu mutum mu tsira mu shiga gidan aljanna salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh alhamdulillah mun saurari mataimakin shugaban majalisar malamai ta jihar gombe shatiman borno ustaz bashir umar kakere ya gabatar mana da